matal wuri matal wuri matal kai wai waye wannan ne ni ka ce tambaya a ne nan to ma da ne dallan dallan ah, ya aka yi kamar ya aka yi ya maka da kai kudade na aka bani shine zaka zo kana wani bubbuga min kofa ka bari in na zo majalisa mana ai zan kawo ma ka sani ni kace ce in bari ka zo majalisa da kuɗi na rufa ma asiri Allah shiga ka ban kuɗi ka ji ji dadin abin da ka baɗan da so nake ka ji dadi Allah shiga ka dakkon naji ka bari in na zo majalisa zan kawo kai gari eh, Allah shiga ka dakko min Allah ya da malam dan manzan Allah yi mun na kuma dama mari ma rakar da kace kenan kai fa mutum ne ne wallahi menene haka Hansatu na kama ta a shagon Mudi Market kifin mazar kwaila. Hansatu? Hansatu ga ta Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hansatu abinda kika aikata kenan? Abinda za ki mana kenan? Mu za ki jawo abin kuka? Shikenan mun gode kaji, mun gode je ka. Hansatu ya shafa Mudi Market. maza ce shiga cikin ɗaki ka ɗauko min madoki ka zo ka taya niyan murmur da shagiyar yarinyar nan munafuka a kun gaba dan Allah ya wuce al'amarin nan man a hankali na fuka an ba hankali ba ku ne masu zagin mutanen ba kamata cikin tegaya ba da ku ya kunya da yarinyar ta ta mana ba Allah ba ta mutuwa ba Allah sai yau dan Allah na subhanallahi balaraba ke ma labari ya ki mudi market dan abu karba karbi madoki ki kai ka hannun ki ya ciwo bari da ta shi ta mutu ta mutu ina kar ka ƙara kiran mutuwa a nan gurin dan neman jafa'in tsiya su ma ta yi su ma ta yi na ce yanzu abin da zaki aikata min kenan hafsatu abin da zaki min kenan ta gwara da ka gani da idan ka dai gashi nan ba ƙarya aka mata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ya kuma ka ɗebi kuka ka tafi haka kenan ka tafi ba abin da zaka yi mata yayi kyau to idan kai zuciyarka ta mutu mu ta mu bata mutu ba